A ƙarshen makon jiya ne shugabancin jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya ya sanar da naɗa kwamitin riko da zai tafiyar da harkokin jam'iyyar a jihar ta Jigawa. Karkashin jagorancin Alhaji Abubakar Badaru mutumin da ya yi wa rushasshiyar jam'iyyar ACN takarar gwamnan jihar a zaben shekarar gwamnan jihar a kara ta dubu sauran wakilan kwamitin rikon sun hada da honorable faruku adamu aliyu dan asalin jam'iyyar cpc da kuma barista ibrahim hassan hadeja na tsohon jam'iyyar ampp a matsayin sakatare da kuma ma'ajin kwamitin to amma sakatare da kuma kasu da mako guda riko na cpc ta jihar jigawa sai ga shi wani bangare na 'ya'yan jam'iyyar ya bijirewa shugabancin kwamitin rikon tare da kafa sabon shugabanci karkashin jagorancin Dr. Abubakar Hassan Plata, shugaban tsohuwar jam'iyyar ACN a jihar. Alhaji Sarki Kafinta shi aka baiwa mukamin ma'aji a sabon shugabancin na APC Jigawa. Mun yi wannan ne saboda sun zauna su uku ba ofishin jam'iyya ba, ba a gaban al'umma ba, Mai wannan ya ɗauki wannan wannan ya ɗauki wannan wannan ya ɗauki wannan ba kuma da yawo mutane ba wannan dalili ne yasa al'ummar jihar jigawa baki ɗaya mu kwanmu da kwarkwatar mu muka tunzura muka ce to in muka bari aka ci gaba irin wannan rashin adalcin to ita ma jam'iyyar za ta koma jam'iyyar da ake mata kirari ba ta da adalci ACC gaba ɗayanta a cikin tsarin mulkin ta ce adalci za ta yi. Ko suna ganin cewa suna kawar jam'iyyar ta ƙasa za ta amince da su kuwa? Za ta wajen jam'iyyar ita mutane ce ba muku bace ta mutanen Najeriya ce kyakkyawar amincewa Tama barista Sani Hussein garin Gabas da ke zaman kakakin kwamitin rikon na karkashin jagorancin Alhaji Abubakar Badaru ya ce. Da mamaki wani ya fito ya ce ya yi wani shugabanci domin waɗanda suke da iko a tsarin mulkin jam'iyyar su suka yi shugabancin. Saboda haka kana ganin akwai hankali zai karbi cewar a yi abu da kai? daga baya ka zo ka ce baka yadda ba kuma koda ba su yadda ba ma idan a cikin mutum 31 misali mutum goma sha shida suka yi abu ai kaga sun sami majority ina tsammanin wani mutum aka sa ya raba kan jam'iyyar apc maybe ya fito da kudi apc ya ba wa mutane ya zo aka yi wannan amma mu abin da ya sa ba ma tsoro saboda mun san abin da muka yi bisa ka'idar jam'iyyar mu muka yi su kuma in suna da wata hujja wacce jam'iyyar ta ce a yi wacce ba mu yi ba sai su fito da ita barista sani hussein garin gabas kenan na jam'iyyar cpc a jihar jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria